daga nan Tehran sashen Hausa na murya Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. أخرى صدق الله العلي العظيم muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, hakika an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaidan ya kuma ba da gaskiya da Allah. to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari wadda ba ta katsewa Allah kuwa mai ji ne masani ne Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya yana fitar da su daga duffai zuwa haske waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu suna fitar da su daga haske zuwa duffai waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na murar jamhuriyar musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita sha tara dubu da uku da ashirin, sai kuma shirinmu na rana daga karfe ɗaya da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar, Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana a kan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin. A shirinmu na dare kuwa za a iya lalubo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon GMT da kuma Ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hular mu kamar haka Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryen mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com. Masu son ƙulla zumunta da mu muna nan a adireshin Facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar WhatsApp a wannan lambar sifili sifili tara takwas ɗari tara hamsin da hudu tamanin da shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Masu sauraro sashen Hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta Iran ne kuka kamo a cikin shirin sa na yammaci. Zango na uku kuma na ƙarshe a wannan ranar ta Litinin. To a jerin shirin da muke dauke da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar mu ta shirye-shirye da suka da da shirin nan na kokun san da ya saba duba muku wasu daga cikin mahimman al'amura suka faru a tsawon tarihi a kowace rana. Daga nan kuma akwai mu dauke da shirin nan na duniyar mu a yau. bayan sa akwai mu ɗauke da shir nan na wato kiwon lafiya wato shir nan na lafiya sai da kula to waɗannan da Allah su ne jiran abubuwan da za mu kawo muku ɗaya bayan ɗaya a cikin shirin namu na wani lokacin da fatan kuma masu sauraro za a kasance tare da mu daga farkon shirin har ya zuwa ƙarshen sa nan da 'yan dakikoki masu zuwa za mu zo muku ne da labaran duniya. To tare da sallama masu sauraro jirin shirin da muke ɗauke da nan tafe bayan kanun labaran. Babban daraktan hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya zai ziyarci Tehran a ranar Larma mai zuwa gabanin tattaunawar da za a sake gudanarwa tsakanin Iran da kuma Amurka kan batun shirin tana nukiliya. najeriya ta yi barazanar korar jami'an diplomasiyar faransa guda goma sha biyu ƙungiyar hamas ta ce a shirya take ta sako dukkanin fursunonin isra'ila da suka rage domin musayar fursunoni tun yanzu cikakkun labaran tare da ni hassan barka agadas Babban daraktan hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya zai ziyarci Tehran a ranar Laraba mai zuwa. Ziyarar ta Grossi na zuwa ne gabanin sabuwar tattaunawar da za a yi tsakanin Iran da kuma Amurka a ranar Asabar mai zuwa kan batun shirin ta na nukiliya na zaman lafiya. Mataimakin ministan harkokin wajen ƙasar Iran mai kula da harkokin ƙasa da ƙasa Kazem Gariba Dadi shi ne ya ce shugaban hukumar ta IAEA e, Rafael Grossi zai ci Tehran a ranar Laraba. gari babadi ya ce ya bayyana cewa babban daraktan hukumar ta iaea e zai gana da ministan harkokin wajen iran a abbas arrakci da shugaban hukumar makamashin nukiliya ta iran muhammad islami ya karar cewa ziyarar na cikin tsarin ci gaba da hulɗa da haɗin gwiwa tsakanin ɓangarorin biyu ziyarar da shugaban hukumar ta iaea e ta zo ne a daidai lokacin da iran da amurka ke shirin ganawar da za su yi a tattaunawa ta biyu wanda oman ta shiga tsakani a ranar asabar da ta gabata kasashen turanin guda uku da ake walakabi da e E3 sun nuna goyon bayan su ga tattaunawar da ake tsakanin iran da kuma amurka ministan birtaniya mai kula da yammacin asiya hashi falkona shi ne ya bayyana hakan inda ya ce birtaniya tare da faransa da kuma jamus na goyon bayan sasanta batun nukiliyar iran ta hanyar diplomasiya a cikin sakon da ya wallafa fulkona ya yaba da tattaunawar da aka yi a babban birnin ƙasar oman a muscat a matsayin muhimmiyar mataki na farko kuma a cewar sa birtaniya tare da kawayenta na e3 a shirye suke don tallafawa tattaunawar a cikin shekarar 2018 a lokacin mulkin sa na farko trump ya janye amurka daga jirin da aka cimma a baya kan shirin nukiliyar iran da kuma rafta mata tsoron wato takunkumai amma kuma ya nuna aniyar kulla sabuwar yarjejeniya don mai gurbin waccan ta 2015 rikicin diplomasiya tsakanin paris da kuma algiers na daɗa kamari inda algeria ta buƙaci wasu jami'an diplomasiyar faransa guda goma sha biyu da su fice daga ƙasar cikin sa'o'i 48 ministan harkokin wajen faransa jean manuel wato jean noel barot shi ne sanar cewa algeria ta buƙaci jami'an diplomasiyar faransa da su fice daga ƙasar bayan kama wasu 'yan ƙasar algeria guda uku a faransa yana kira ga hukumomin algeria da su yi watsi da wannan matakin inda ya kara da cewa idan har aka ci gaba da yanke shawarar kurar wakilanmu ba mu da wani zaɓi illa mu mayar da martani cikin gaggawa shekaru da dama alaƙar diplomasiyar da ke tsakanin algeria da kuma faransa ta yi tsami a farkon watan afrilu ne ministan harkokin wajen faransa ya je a kasar algeria domin kokarin warware matsalolin da suka jefa kasashen biyu cikin takaddamar diplomasiya bayan ganawa da shugaban kasar algeria abdulmajid tebun jean noel barot ya bayyana muradin kasashen biyu na sake gina dangantakar abokantaka a daidai lokacin da ake fuskantar tsamin dangantaka a tsakanin algiers da kuma paris ofishin mai gabatar da kara na faransa ya tuhumi wasu 'yan kasar algeria uku a ranar 11 ga watan afrilu ciki har da wani jami'in ofishin jakadanci da zargin su da hannu a sace wani dan adawar gwamnatin Algeria Amir Bukord aka fi sani da Amir DZ na Paris a cikin shekarar 2024. Algeria ta yi kakkausar suka a ranar 12 ga watan Afrilu don nuna adawa da kamawa da tsare ɗaya daga cikin jami'an ofishin jakadancin ta a ƙasar Faransa tare da neman a gaggauta sakin shi. To labaran duniyar na fito muku ne daga nan sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran kai tsaye kuma muke zuwa muku daga nan birnin Tehran. Wani babban jami'in kungiyar Hamas ya ce ya kungiyar ashirin take ta sako dukkanin fursunonin Isra'ila da suka rage a hannunta a zirin Gaza da aka yi wa ƙawanya. Domin musayan abin da ya bayyana da fursunoni da kuma tabbatar da kawo ƙarshen yakin kisan kare dangin da ake ci gaba da yi. kamfanin lancin labaran afp na faransa ya nakalto tahir al-nunu yana cewa a shirye muke mu sako dukkan an isra'ila da ake tsare da su a yarjejeniyar musayar fursunoni da kawo karshen yakin da shanyewar sojin isra'ila daga zirin gaza da shigar da kayan agaji na jin kai a halin yanzu hamas na tattaunawa a birnin alkahira tare da masu shiga tsakani na masar da kuma qatar sai da duk da haka jami'in na hamas ya ce ciki isra'ila saboda hana ci gaba da aka samu wajen tsagaita wuta a wani labarin kuma akwai rahotanni da ke cewa washington za ta yi matsin lamba wa gwamnatin tel aviv ta amince da wata sabuwar shawara kan tsagaita wuta a gaza a ranar 18 ga watan maris ne sojojin kasar isra'ila suka kaddamar da wani harin baza ta zirin gaza inda suka kashe ɗaruruwan mutane tare da jikkata wasu da dama tare da wargaza na tsakaita buɗe wuta da ƙungiyar hamas ta palestino da jirgin musarar fursunoni a cewar ma'aikatar lafiya ta gaza akalla falastinawa dubu hamsin da tara da tamanin da aka kashe akasari mata da ƙananan yara tun daga ranar bakwai ga watan oktoba na shekarar dubu biyu ƙasashen iran da kuma iraki sun kudura anniyar karfafa alaka ta fuskar makamashi a ganawar da suka yi a birnin bagadaza kasashen biyu sun jaddada faɗaɗa haɗin gwiwar da ke tsakanin su a fannin mai da kuma iskar gas inda ƙasar irakin ta bayyana matukar sha'awar yin haɗin gwiwa a fannin fasaha da zuba jari da jamhuriyar musulunci ta iran taron ya yi nuni da ƙarfafa hulɗar dabarun samar da makamashi tsakanin ƙasashen biyu masu makwabtaka da juna mataimakin firaministan ƙasar iraki mai kula da harkokin makamashi hayyan abdulgadi asawad ya bayyana cewa iraki na ci gaba da gudanar da ayyukan da ke da nufin cimma dogaro da kai wajen samar da albarkatun man fetur ya jaddada aniyar bagadaza na faɗaɗa haɗin gwiwar fasaha da kuma jawo hannun jari na iran a ɓangaren makamashi na iraki iraki na da burin rage dogaro da man fetur da ake shigowa da shi daga ƙasashen waje kuma tana kallon iran a matsayin babbar abokin hulɗa ta cimma wannan buri saboda ci gaban da take da shi na ta ce man baya ga batun makamashi ƙasashen iran da kuma iraki na da kyakkyawar alaƙa a tsakaninsu su da fuskar tsaro da kuma tattalin arziki da kuma masayar fasahu da kuma dabaru to jama'a ƙarshen labaran duniyar kenan daga nan sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran To madalla masu sauraron mu bayan da aka shan labaran duniyar yanzu kuma lokaci ne da za mu tsunduma a taskar mu ta shirye-shirye muna nan tafi da sharhin bayan labarai bayan hakan kuma akwai shirin na kokun san da ya saba duba muku wasu daga cikin muhimman al'amura da suka faru a tsawon tarihi a kowace rana daga nan kuma akwai shirin na duniyar mu a yau da ke haska fitilar saka wani batu da dau hankali musamman a wannan yankin gabas ta tsakiya da kuma yammacin asiya sai kuma shirin lafiya sai da kula wanda zai kasance cika makin shirye-shirye namu na wannan yammacin a sha sauraro lafiya. To a sharhin na yau za mu ji yadda kasashen duniya ke maraba da taunawar da ta wakana tsakanin Amurka da kuma Iran game da shirin ta nukiliya na zaman lafiya. Kasashen duniya da kungiyoyin ƙasa da ƙasa na ci gaba da yabawa tattaunawar da aka buɗe tsakanin Amurka da kuma Iran kan shirin ta nukiliya. kasashen yankin na sahun gaba wajen yabawa tattaunawar wacce suka bayyana a matsayin mataki mai kyau wanda ke nufin warware takaddamar da ake kan shirin nukiliyar zaman lafiyar na iran majalisar haɗin gwiwa ta kasashen yankin golf ta bakin sakatare janar ɗinta jasim muhammad al-budawi ta yaba wa kasar oman na karbar bakuncin tattaunawar ta tsakanin tehran da kuma washington mr budawi a cikin wata sanarwa ya ce wannan karbar bakuncin yana nuna hikimar kasar oman wajen inganta tattaunawar da kuma ci gaba da jajircewarta na tallafawa da inganta tsaro da zaman lafiya a yankin budaiwi ya shaidada cewa kasashe mambobin gcc suna neman samar da hanyoyin warware rikice-rikice cikin lumana da gabatar da tsare-tsare mafi amfani da muradun al'ummomin yankin da ma duniya baki daya tare da yin duk wani kokari na inganta zaman lafiya da tsaro na shiya-shiya da na kasa da kasa shugaban na gcc ya kuma bayyana fatan cewa shawarwarin za su haifar da sakamako mai kyau kuma za su iya ba da gudunmawa wajen buɗe sabbin fasahohin haɗin gwiwa tsakanin iran da kuma amurka da samar da tsaro da zaman lafiya a yankin tattaunawar da aka yi tsakanin iran da kuma amurka a birnin muscat a ranar asabar ta kasance ƙarshen jagorancin ministan harkokin wajen ƙasar iran abbas arrakci da manzan amurka a yankin steve witkoff inda ministan harkokin wajen oman badr bin hamid al ya kasance mai shiga tsakani bangarorin biyu sun amince bayan kimanin sakonni hudu na musayar ra'ayi da aka yi a cikin kwanciyar hankali da mutuntawa don sake zama a ranar asabar mai zuwa yayin da dukkaninsu suka yaba da tattaunawar a matsayin mai inganci rakti ya kara da cewa tun da farko iran tana baiwa diplomasiya dama don tunkarar batutuwan da suka shafi nukiliya da kuma ɗage takunkumi saudiya ma ta yaba da yadda masarautar oman ta ɗauki nauyin gudanar da tattaunawar tare da tabbatar da goyon bayan masarautar ga irin wannan yunkurin da kuma ɗaukar tattaunawar a matsayin hanyar warware duk wani rikici na yanki da kuma na ƙasa da ƙasa a cikin wata sanarwa da ma'aikatar harkokin wajen saudiya ta fitar riyadh ta bayyana fatanta na cewa sakamakon shawarwarin da aka yi tsakanin tehran da washington zai taimaka gayan wajen ɗaukar matakai na haɗin gwiwa don inganta tsaro da zaman lafiya a yankin da ma duniya baki ɗaya a nata bangare kuwait ita ma ta yi maraba da tattaunawar ta muscat inda ta bayyana fatan cewa matakin zai taimaka wajen inganta zaman lafiya da tsaro da kwanciyar hankali a yankin a cikin wata sanarwa da ma'aikatar harkokin wajen kuwait ta fitar ta yi ba da matakin a matsayin wani mataki mai kyau inda ta tabbatar da goyon bayanta da kuma imani da hanyar taunawa da hanyoyin warware matsalolin da ake fuskanta da takaddama a matakin shiya-shiya da na ƙasa da ƙasa har ila yau ma'aikatar ta yi ba da kokarin diplomasiya da masarautar umar ta yi game da wannan ita ma ma'aikatar harkokin wajen ƙasar qatar ta yi maraba da tattaunawar da aka yi tsakanin amurka da kuma iran a birnin muscat inda ta yaba da kyakkyawan yanayin da aka samu da kuma bayanan da ɓangarorin biyu suka yi dangane da shawarwarin har ila yau ma'aikatar ta yaba da rawar da masarautar oman ta taka inda tabbatar da cikakken goyon bayan doha ga tsarin diplomasiya na warware duk wasu batutuwan da suka shafi amurka da iran a cikin tsarin tabbatar da tsaro da zaman lafiya da samar da kwanciyar hankali da ci gaba da matakin shiya-shiya da na ƙasa da kasa. ita ma ƙasar iraki ta hanyar ma'aikatar harkokin wajenta ta bayyana a cikin wata sanarwa cewa bagadaza ta yi maraba da fara tattaunawar tehran da kuma washington a oman sanarwar ta ce ma'aikatar harkokin wajen kasar ta yi maraba da fara tattaunawar iran da kuma amurka a oman kuma tana nuna godiya ga kyakkyawan alamomin da aka samu a zagayen farko na tattaunawar tsakanin bangarorin biyu ma'aikatar ta tabbatar da matsayin iraki na goyon bayan diplomasiya da tattaunawa a matsayin hanya mafi kyau don warware takaddama da inganta zaman lafiya a matakin yanki da kuma na shiya-shiya sanarwar ta kara da cewa ma'aikatar harkokin wajen iraki ta kuma bayyana fatanta na cewa waɗannan shawarwarin za su haifar da sakamako mai kyau nan gaba kaɗan tare da bayar da gudummawa wajen sassauta tashe-tashen hankula da samar da amana a tsakanin bangarorin biyu domin moriyar al'ummomin yankin da kuma samar da tsaro da zaman lafiya ƙasar bahrain ma ta yi ba da tattaunawar ta muscat inda ma'aikatar harkokin wajen ƙasar ta yi marhabin da yadda masarautar oman ta karbi bakuncin babban taron tattaunawa tare da bayyana jin daɗi ga kokarin diplomasiyar oman a cikin wata sanarwa da ta fitar ma'aikatar ta tabbatar da goyon bayan bahrain ga shirye-shiryen da suke da nufin warware bambance-bambance da saɓani ta hanyar lumana tana mai bayyana kyakkyawan fatan cewa matakin zai taimaka wajen karfafa tsaro kwanciyar hankali da zaman lafiya a matakin yanki da kuma na ƙasa da ƙasa haka ma batun yake a ƙasar masar inda ita ma ta yaba da rawar da oman ta taka a tattaunawar masar ta yaba da rawar da masarautar oman ta taka a matsayin mai ma'ana mai mahimmanci na gudanar da zagayen farko na tattaunawar tsakanin amurka da kuma iran a yammacin ranar asabar ma'aikatar harkokin wajen masar a cikin wata sanarwa da ta fitar ta ce jamhuriyar larabawar ta masar ta yi maraba da matakin da masarautar oman ta shirya a zagayen farko na shawarwarin tsakanin amurka da kuma jamhuriyar musulunci ta iran ta kara da cewa tana yabawa da rawar da masarautar ke takawa mai mahimmanci da kuma ci gaba da rawar da take takawa wajen tallafawa hanyoyin siyasa da zaman lafiya dangane da manyan kalubalen da yankin ke fuskanta da kuma yin aiki don kawar da yakin basasa daga yankin kasalika alkahira ta bayyana burinta na ganin bangarorin biyu sun cimma matsaya ta la'akari da damuwa da maradun bangarorin biyu da kuma tabbatar da tsaro da kwanciyar hankali ga kasashen da ke makwabtaka da juna a yankin golf ma'aikatar ta kuma yi fatan tattaunawar za ta kai ga kaddamar da wani sabon mataki wanda zai taimaka wajen samun kwanciyar hankali da kuma rage zaman ɗarɗar a yankin gaba ɗaya da kuma yankin zirin gaza musamman don samun kwanciyar hankali da zai kai ga tsagaita buɗe wuta da sake gina yankin tare da kasancewar falastinawa a ƙasarsu da kuma tabbatar da wani muhimmin aiki da kuma tabbatar da zaman lafiya a yankin na falastinu ita ma fadar mulkin amurka ta white house ta bayyana cewa tattaunawar da aka yi tsakanin ministan harkokin wajen iran abbas arakti da wakilin donald trump akan gabas ta tsakiya steve volkov ta hanyar shiga tsakanin kasar oman ta yi armashi ga maraicen ranar asabar ne steve volkov ya bayyana cewa shugaba donald trump ya ba shi umarnin ya yi duk abin da zai iya domin rage tazarar sabanin da ake ita ta hanyar tattaunawa da diplomasiya bayanin na fadar mulkin amurka ya kuma yaba wa kasar oman wace ta kasance mai masaukin baki na tattaunawar da aka yi wace ba ta gaba da gaba ba tsakanin amurkar da kuma iran gabanin bayanin na fadar mulkin amurka manzon musamman na shugaban donald trump ya faɗa wa tashar talabijin ta npc cewa ya yi tattaunawa mai matukar armashi da kuma amfani tun a ranar asabar da safe ne dai ministan harkokin wajen iran a abbas arakci ya isa birnin muscat inda ya gana da kuransa na kasar sayyid hamid bin hamud al-busaididi tare da mika masa bayanai da suka kumshi batutuwan iran game da tattaunawar shi ma babban daraktan hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya iaea e rafael grossi ya bayyana fatansa na ganin an cimma yarjejeniyar nukiliyar tsakanin iran da kuma amurka a cikin gaggawa grossi ya ce yana da kwarin gwiwar cewa bangarorin biyu za su iya warware sabanin ra'ayi a fannonin tattalin arziki da cinikayya ta hanyar yin shawarwari kafaɗa da kafaɗa da haɗin gwiwa don cin moriyar juna stephen dujarric mai magana da yawun babban sakatare na majalisar ɗinkin duniya antonio guterres shi ma ya bayyana fatan sakatare na majalisar ɗinkin duniya game da tattaunawar ta tsakanin amurka da kuma iran a ranar asabar mai zuwa rece 19 ga watan afrilun nan ne bangarorin biyu za su sake komawa bakin tattaunawar bayan wace ta gudana a ranar asabar din da ta gabata wacce kuma dukkanin bangarorin suka bayyana cewa tana da kyakkyawan fata kuma ta yi armashi. Ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau Litinin goma sha hudu ga watan Afrilun shekara ta biyar wanda ya daidai da goma sha shida ga watan Shawwal na shekara ta 1446 hijira kamariya. Masu saurare ko kun san cewa shekaru 135 da suka gabata a ranar irin ta yau wato goma sha hudu ga watan Afrilun shekara ta casa'in aka fa ƙungiyar Pan American ta kasashen Amurka wata daga baya kuma ta sauya sunanta zuwa ƙungiyar haɗa kan kasashen nahiyar Amurka. kafin yakin duniya na biyu dai kasashen kungiyar sun amfana da juna amma a zamanta karo na tara a kasar columbia shekara ta 1948 kungiyar ta sauya sunanta zuwa kungiyar hada kan kasashen nahiyar amurka sannan kuma a shekara ta 1972 kasashen canada da guyana suka zama mambobi masu sa ido a wannan kungiya amma matsalar da kungiyar ta fuskanta ita ce ita gwamnatin tarayyar amurka a birnin washington ta yi kane-kane a cikin dukkanin harkoki na wannan kungiya domin yin amfani da kungiyar wajen shimfiɗa ƙarfinta na tattalin arziki da kuma siyasa akan sauran ƙasashen kungiyar daga kudanci zuwa tsakiyar nahiyar amurka masu saurari ko kun san cewa shekaru 23 da suka gabata a rana irin ta yau wato goma sha hudu ga watan Afrilun shekara ta dubu biyu da biyu. Hugo Chavez, tsohon shugaban kasar Venezuela, ya koma akan kujerar shugabancin kasar bayan wani jiwon mulki wanda Amurka ta jagoranta akan gwamnatinsa. Hugo Chavez ya zama shugaban kasar Venezuela ne a shekara ta 1999, sannan kuma ya kyautata tattalin arzikin kasar ta yadda talakawan kasar suka ji daɗin mulkinsa. sannan kuma yakan sanya ido a kan dukkanin kamfanoni na haƙar mai na ƙasar amurka wanda suke haƙar ɗanyen mai a cikin ƙasarsa sannan kuma yakan gudanar da harkoki na ciki da na wajen ƙasar tare da yin la'akari da amfanin da mutanen ƙasar za su samu daga hakan amma a ranar goma sha biyu ga watan afrilun shekara ta dubu biyu da biyu amurka ta yi amfani da wasu sojojin ƙasar aka shirya masa juyin mulki jim kaɗan bayan faruwar lamarin ne mutanen ƙasar venezuela suka kwarara kan tituna a biranen ƙasar domin nuna rashin amincewarsu da juyin mulkin da ake wa Hugo Chavez wanda kuma hakan ne tilastawa sojojin tserewa kuma al'ummar kasar Venezuela da kansu suka sake dawo da Hugo Chavez akan kujerar shugabancin kasar Venezuela lamarin da ya bakantawa Amurka matuka daga wannan lokaci ne kuma sai Amurka ta kara ɗaukar matakai na matsin lamba akan kasar Venezuela da kuma shi kansa Hugo Chavez sannan kuma ta takura ma rayuwarsa sannan kuma ya rasu a cikin shekara ta 2013 bayan kamuwa da ciwon daji. Masu saurare ko kun san cewa shekaru 36 da suka gabata a rana irin ta yau, 14 ga watan Afrilu na shekara ta 1988, gwamnatin tarayyar Soviet ta amince da janye sojojinta daga kasar Afghanistan ta hanyar sanya hannu akan wata yarjejeniya a birnin Geneva, babban birnin kasar Switzerland. sojin tare da soviet sun mame kasar afghanistan a watan disamban shekara ta 1979 to amma tun daga farko sun fuskanci turjiya daga mujahidin na kasar afghanistan har ila yau amurka wadda ta ga radinta suna cikin hadari ta yi amfani da karfin soja da kuma siyasa da tattalin arziki a kan moscow domin tilasta mata janye sojojinta daga afghanistan da haka a bangare guda shekara ta 1979 da tamanin lokacin da shugabancin kasar na tarayyar soviet kakashin jagorancin gorbachev suka fara yin wasu sauye-sauye a kasar suna ganin cewa mamayar afghanistan a matsayin wani babban lamari ne wanda yake tattare da matsala kuma aka tilasta musu ficewa da ƙasar duk da cewa dai sojin tarayyar soviet sun janye daga kasar afghanistan a watan fabrairun shekara ta 1989 amma fafatawar da aka yi a tsakanin mujahidin na afghanistan da kuma dakarun gwamnati mai biyayya ga tarayyar soviet ta ci gaba har zuwa shekara ta 1992 lokacin da mujahidin suka samu nasarar kwace mulki a ƙasar. Da ƙarshe masu saurare kufin sun cewa shekaru 63 da suka gabata a rana irin ta yau, goma sha hudu ga watan Afrilun shekara ta 1961 aka fara kai hare-hare na yaƙi na juyin juhali na ƙasar Cuba akan gwamnatin ƙasar. waɗannan masu adawa da juyin juhalin da aka yi a ƙasar cuba sun gudu zuwa amurka bayan juyin juhalin cuba ɗin a shekara ta tara kuma gwamnatin amurka ta sake zugunar da su a jihar florida wadda take kusa da ƙasar cuba washington ta ba da horo na soji tare da isassun makamai ga masu adawa da juyin juhalin da aka yi a ƙasar cuba to sai dai dakarun gwamnatin ƙasar ƙarƙashin jagorancin fidel castro sun shiga fagen daga tare da 'yan tawayen kuma suka samu nasarar fatattakarsu a cikin wannan lamari wanda aka fi sani da yakin bay of pigs an kashe ɗaruruwan masu adawa da juyin juhalin ƙasar cuba waɗanda amurka take mara musu baya yayin da dakarun juyin juhali ƙarƙashin jagorancin fidel castro suka kama kimanin 'yan tawaye 1,500 daga cikinsu kashin da amurka ta sha a mashigar tekun pigs wanda kuma ya yi mummunar illa ga martaba da matsayin gwamnatin amurka a yankin latin amurkan. mu a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkanku da warhaka barkanku kuma da sake saduwa da kowa a cikin wannan shiri na mu a yau. Shin da har kullum dai kan yi dubi ne akan wasu daga cikin muhimman lamura da suke wakana a mataki na kasa da kasa da mayin bita a kansu har ma da bayyana mahangar masana akan yadda suke kallon lamuran ta fuskoki daban-daban. A yau shirin da Allah dai zai dubi ne game da tattaunawar da aka fara gudanarwa zagaye na farko tsakanin iran da amurka a birnin muscat fadar mulkin kasar oman inda gwamnatin kasar oman din take shiga tsakani a wannan tattaunawa wadda aka gudanar wannan da shine abin da shirin zai dubi a kansa da yardar allah da fatan masu za a bi musanna a hankali domin jin cikakken shirin. tun da safiyar asabar dinnan ne dai ministan harkokin wajen kasar iran abbas arakci ya isa birnin muscat na kasar oman wanda a can ne aka yi tattaunawa wadda ba ta kai tsaye ba tsakanin jamhuriyar musulunci ta iran da kuma amurka jim kaɗan bayan isarsa a birnin muscat ɗin ministan harkokin wajen jamhuriyar musulunci ta iran abbas arakci ya gana da mai masaukinsa sayyid badar albu sa'id inda ya mika masa takardu akan mahangar iran ɗin dangane da abubuwan da za a tattauna a yan ganawar da bangarorin biyu suka yi ministan harkokin wajen iran din ya yi ba da matsayar oman akan batutuwa da dama waɗanda suka shafi wannan yanki na yammacin asiya daga cikin masu yiwa wa ministan harkokin wajen iran da rakiya akwai mataimakinsa a fagen dokoki na ƙasa da ƙasa kazim garib abadi kamar dai da ma'aikatar harkokin wajen ƙasar iran din ta tabbatar da hakan da ma wasu daga cikin jami'anta gami da wasu jami'ai daga wasu bangarorin. iran da amurka suna tattaunawa ne ta hanyar shiga tsakani na kasar oman kakakken ma'aikata harkokin wajen kasar iran din ismail baka'i ya bayyana cewa kwana guda a gabanin fara wannan tattaunawa a kasar oman tsakanin amurka da iran din akan shirin ta na nukiliya akwai damammaki da dama na diplomasiya wanda amurka za ta iya tabbatar da aniyar ta a su baka'i ya rubuta a dandalin x cewa ya kamata amurka ta mutunta wannan shawara da aka yanke duk da cewa dai akwai matsaloli ba za mu yanke hukunci ba mana da niyyar tantance niyyar ɗaya ɓangaren kuma za mu tabbatar da hakan ne a wannan tattaunawa in ji kakakin ma'aikatar harkokin wajen ƙasar iran sannan kuma ya ƙara cewa iran ɗin za ta yi tunani kuma za ta mayar da martani akan kowane irin mataki a ranar litinin makon da ya gabata shugaban ƙasar amurka donald trump ya bada wata sanarwa wadda a cike ke cewa gwamnatinsa za ta shiga tattaunawa tare da iran kafin zuwa ga wannan tattaunawa dai bangarorin biyu sun yi musayar kalamai masu zafi inda trump din ya yi barazanar ɗaukar matakai na soji idan tattaunawar ta ci tura dangane da gargaɗin na donald trump wani babban mataimaki ga jagoran juyin juhalin musulunci na iran ɗin ayatollah sai da alhamna'i ya ce iran din za ta yi ɗaukar dukkanin matakan da ta ga sun dace akan wannan lamari ganawar ta ranar asabar ta zo ne biyu bayan wata wasiƙa wadda donald trump ɗin ya aike wa jagoran juyin juhalin musulunci na iran a watan da ya gabata inda ya buƙaci iran da ta shiga tattaunawa tare da yin gargaɗin cewa matakin soji na iya biyo baya idan iran ta ƙi amincewa da shiga wannan tattaunawa tehran ta bayyana aniyarta ta shiga tattaunawa kai tsaye amma muddin washington ta ci gaba da aiwatar da manufofinta na matsin lamba mai tsanani akan iran to kuwa tabbas wannan tattaunawa ba za ta iya haifar da wani ɗa mai ido ba ministan harkokin wajen ƙasar iran ɗin abbas arakci ya ce amurka tana da masaniya sarai akan irin karfin kare kai da jamhuriyar musulunci ta iran take da shi yayin da ya ce kasar ta shirya tsaf domin kare kanta ya kuma jaddada cewa jamhuriyar musulunci ta iran ba ta yarda da washington ba amma duk da haka za ta gwada aniyarta a wannan tattaunawa in ji ministan harkokin wajen kasar ta iran hakanan kuma wani babban jami'i na diplomasiyya ya bayyana cewa iran ba ta neman wani yaƙi amma idan ya zama dole za ta san yadda za ta kare kanta muna da shakku matuƙa akan aniyar amurka kuma ba mu da tabbaci akan cewa suna da niyyar gudanar da wannan tattaunawa cikin gaskiya amma dai za mu gwada su hakanan kuma jami'in diplomasiyar na iran ya yi watsi da zargin kasashen yammacin duniya karkashin jagorancin washington cewa iran tana neman mallakar makaman nukiliya ne a shirinta na makamashin nukiliya ya ce zargin da ake wa iran din na neman mallakar makaman nukiliya zargi ne mara tushe balantana makama dangane da bayanan da aka yi ta yadawa musamman daga bangaren mahukuntan amurka na cewa tattaunawar za ta gudana ne tsakanin iran da amurka gaba da gaba arakci ya bayyana imaninsa da cewa irin matakan da iran ɗin ta ɗauka a baya bayan nan dangane da wannan tattaunawa wani babban yunkuri ne na diplomasiya ya fahimta cewa sabanin wasu fassarori waɗanda aka yi ta yi a baya-bayan nan game da batun tattaunawar tsakanin amurka da iran inda ya ce wannan kokari ne na bayyana ra'ayi na gaskiya da kuma buɗe hanyar diplomasiya daga bangaren iran dangane da kalaman donald trump wanda ya yi a ranar litinin kuwa arakci ya bayyana cewa iran a shirye take domin ganin an cimma matsaya guda ɗaya inda za ta halarci wannan tattaunawa a ƙasar oman ya kuma ƙara da cewa wannan ba sabon lamari ba ne domin kuwa ita kanta amurka tana tsakiyar yin shawarwari kai tsaye game da batun rasha da ukraine wanda kuma batu ne wanda ya fi sarkakiya ta fuska siyasa da tattalin arziki a mataki na ƙasa da ƙasa babban jami'in na diplomasiyar iran ya bayyana cewa yana da gogewa a baya a tattaunawar kai tsaye da amurka wace ƙungiyar tarayyar turai ta shiga tsakani a shekara ta 2021 arakci ya bayyana cewa duk da cewa ba a cimma matsaya ba a lokacin amma da farko lamarin ya faru ne saboda rashin azama ta gaskiya daga bangaren gwamnatin joe biden ya ci gaba da cewa tattaunawar kai tsaye zaɓi ne wanda zai iya yiwa amma kuma saboda masaniya akan abubuwa ɗin da suka faru a baya iran tana da cikakkiyar masaniya da kuma gogewa game da salon tattaunawa da amurka domin kuwa iran bata amince da amurka ba amma kuma hakan ba zai hana ta tattauna da amurkan domin gwada ta ba ya kara cewa iran ba za ta taba amincewa da tattaunawa karkashin matsin lamba da kuma barazana ta soja a kanta ba amma za ta amince da tattaunawa ne kawai a karkashin fahimta da kuma girmama juna kasashen duniya da dama da kuma kungiyoyi na kasa da kasa. sana fatan ganin cewa an samu nasara a wannan tattaunawa wadda aka fara gudanarwa a tsakanin amurka da iran kasar iraki ta bayyana fatan tattaunawar za ta haifar da kwanciyar hankali da kuma mai ido da kuma haifar da yanayi na zaman lafiya a ɗaukacin yankin gabas ta tsakiya da ma duniya baki ɗaya ministan harkokin wajen kasar iraki ya bayyana goyon bayan kasarsa ga tattaunawa da ake a tsakanin iran da amurka yana mai bayyana fatan bagadaza na ganin hakan zai samar da zaman lafiya da kwanciyar hankali a daukacin yankin a wata sanarwa hudda ma'aikata harkokin wajen kasar irakin ta fitar ta ce hussein ya karbi bakuncin mataimakin ministan harkokin wajen iran sa'id khatibzade da kuma ganawar tasu ta gudana ne a ranar juma'a inda ya bayyana cewa tabbas irin matakan da dukkanin bangarori suke dauka na ba da haɗin kai da kuma haɗin gwiwa domin ganin cewa an yi aiki tare wanda zai amfanar da dukkanin al'ummomin yankin gabas ta tsakiya abu ne wanda kowane bangare ke lale marhabin da shi sanarwar ta kara da cewa a yan ganawar an tattauna dangane dangantakar da ke tsakanin kasashen biyu waɗanda suke makwabtaka da juna wanda kuma suke da gagarumin tasiri ta fuskacin al'amura da suka shafi tsaro a fadin yankin gabas ta tsakiya fuad hussein ministan harkokin wajen kasar iraki ya yi maraba da wannan tattaunawa a tsakanin iran ɗin da kuma kasar amurka yana mai bayyana fatan ganin cewa wannan shawarwari za su samu sakamako mai kyau da kuma haifar da ɗa mai ido wanda zai taimaka wajen samun kwanciyar hankali a yankin shi ma babban daraktan hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya iaea e rafael grossi ya bayyana fatansa na ganin cewa an cimma yarjejeniyar nukiliya tsakanin iran da amurka a cikin gaggawa grossi ya ce yana da kwarin gwiwa matuka kan cewa bangarorin biyu za su da sabani na ra'ayi wanda ke tsakanin su a fannin tattalin arziki da kuma cinikayya da ma harkoki na kasuwanci ta hanyar yin shawarwari da kuma gudanar da ayyuka na haɗin gwiwa da tabbatar da cewa sun aiwatar da abubuwan da suka cimmawa da kuma fahimtar juna da aiki kafaɗa da kafaɗa da haɗin gwiwa domin cin more juna shi ma nasa bangaren stephen dujeric mai magana da yawon ban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya bayyana fatansa game da tattaunawar tsakanin amurka da iran a yanzu dai an gudanar da bangare na farko na wannan tattaunawa bisa zummar cewa a mako mai zuwa za a ci gaba da gudanar da tattaunawar daga inda aka dora bayan dukkanin bangarorin biyu sun gabatar da shawarwarinsu ga juna da kuma tawagoginsu suka koma kasashensu domin yin shawarwari kafin haduwa ta gaba a wannan karan dai iran ta shiga wannan tattaunawa ne da karfinta kuma sharaɗan da ta gindaya waɗanda kuma amurka bisa amincewa da waɗannan sharaɗa ne ta shiga cikin tattaunawar daga cikin mahimman sharaɗa wanda iran ɗin ta gindaya dangane da wannan tattaunawa har da cewa baki ɗaya abubuwan da za a tattauna a kansu batutuwa ne waɗanda ba su da wata alaƙa da batun shirinta na makamashin nukiliya kamar yadda kuma batun tsarin makaman kariya ko kuma ayyuka waɗanda suka shafi tsaro da kuma harkokin soji dukkansu ba su cikin wannan tattaunawa kamar da kuma iran din ba za ta taɓa yarda a sanya tuhumce-tuhumce na siyasa ba kamar batun kare haƙƙin bil'adama da sauransu wanda kasashen turai musamman ma dai amurka suke amfani da su a matsayin wani makami na siyasa domin cimma burinsu a kan ƙasashe na duniya musamman ma dai waɗanda suke takun saƙa da su ko kuma suke da bambancin mahanga ta siyasa a wannan karan batu ne kawai wanda ya shafi ilimi da fasaha wanda kuma ƙwararru ne kawai za su iya fahimce shi duk wadda dai donald trump yana hankulan ganin cewa ya yi amfani da hakan domin cimma burinsa na siyasa tabbas idan iran ta ci gaba da dagewa akan matsayarta da kuma wannan salo na taka tsantsan da kuma yin sara tana dubun bakin gatari to za ta iya rage takunkuman da aka kakaba mata wanda kuma wannan shine salo na hikima da hankali tare da tabbatar da daidaito na sahihiyar diplomasiya kuma irin wannan tako wanda iran ɗin take bi shine hakikanin abinda yake wa amurka lissafi domin kuwa babban abinda amurka take bukata shine ta samu wata dama wadda za ta yi amfani da ita domin musgunawa kasar ta iran ko kuma kara lafta mata takunkumai waɗanda ta dinga yi tun daga shekaru 45 da suka gabata har zuwa wannan lokaci da nufin ganin ta durkusar da kasar ta iran kuma salo na siyasa da kuma diplomasiyya da hikima da amfani da hankali da ilimi da iran ɗin take wajen gudanar da harkokinta shine babban abin da ya bata damar ci gaba da tsayawa akan kafafunta ta yadda bata dogara da amurka ba kamar da kuma bata dogara da kasashen turai wajen gudanar da harkokinta na waje ko na cikin gida ba wanda hakan ne bata damar dogaro da kai da kuma yin aiki kafada da kafada da wasu daga cikin manyan aminnanta. musamman ma dai kasashe irin su rasha da china waɗanda suke aiki kafada da kafada tare da kasar ta iran da kuma dukkanin waɗannan abubuwa suna ɗaya daga cikin abubuwan da suke cewa amurka to a ƙwarya. to jama'a masu saurari lokacin da muke da shirin cikin dole anan zamu ja zamin shirin sai a saduwa ta gaba da yadda Allah za a ji mu dauke da wani jigon amma kafin wani lokacin amdin kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamar da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz 15,320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa 12 na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 kilohertz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe 7 da rabi zuwa 8 da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. tambara fm a birnin yamai gaskiya fm a birnin damagaram da kuma garkuwa fm a birnin maradi yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili da takwas tara 00983 506 shida sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. lafiya sai da kula. Jama'a masu saurare sallama da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya. Barkanmu kuma da sake haɗuwa a wani shirin na lafiya sai da kula inda muka saba tattaunawa kan batutuwan da suka shafi kiwon lafiyar bil'adama musamman a nahiyar mu ta Afirka. A shirin na yau za mu mai da hankali ne kan illolin da ke tattare da shan barasa ga lafiyar ɗan adam. Da fatan za a kasance tare da mu a cikin shirin tare da ni Hassan Barka. Allah ka ba mu sa mai sama Allah ka taimake mu amin Allah ka ba mu sa mai sama Allah ka taimake mu amin to marilla kamar da watakila wasu ku suka ji da farko shirin a yau na haska fitilar sani kan illolin da ke tattare da shan barasa to domin tattauna wannan batun shirin a yau ya gayyato muna da Dr. sabu Ahmed ƙwararren likita kana mai korar da aikin likita a jami'ar Jos da ke birnin Jos a tarayyar Najeriya da farko kuma na fara da tambayar daktar ne kan wai me ake nufi da barasa a sha'anin kiwon lafiya ga kuma abin da yake cewa To, um, barasa, ina ga ce barasa yawanci ana nufi da turanci alcohol. alcohol kuma in aka koma ta bangaren ilimin kimiyya wato chemistry kenan alcohol ba guda ɗaya ba ne abubuwa da dama kamar misali in ka ɗauki kamar methanol wani wani barasa da ake methanol shi ma barasa ne a kimiyyance amma bai yiwuwa ba ce mutum ya sha don da matukar mutum ya sha methanol ɗin nan ya kai wani mizani to zai ba ko lahira take To a abubuwan da ake su alcohol suna nan da dama birji a cimiyance To amma a magana ta yau da kullum in aka ce barasa ana nufin ethanol shi ne ake mashi sirki daban-daban a mutane su sha na su bugu za ki kira shi barasa. Kuma ko a gargajiyance mutane suka tsima garin hatsi ya kai wani ne kuma a samu wani nau'i na wannan ethanol din wato barasan da za a iya sha. Amma ko barasan da ethanol man benzil alcohol da sauransu. Sun da likitoci masu kulawa da lahiyanmu masu kulawa da rayuwanmu mai sama Allah ya taimake su Turuksa waiwar na irin iloli ne shi shan barasa ke iya haifarwa ga lafiyar dan adam. To za mu yi magana a kan shi barasan da muka fi sani ake sha wato ethanol kenan wanda aka samu wani lokaci wata ce mata wannan wine ce wato barasa mara karfi sai akwai kuma za a ciya brandy ce wasu dan fi ita wine karfi a ce kuma ce whisky ko gin shine mai karfi sosai na farko yana tasiri akan kwakwalwar mutane da kuma sauran bangare da a bisa kwakwalwa barasa an shafa kaɗan dukkan kaɗan suna mutum sa shi annashuwa to amma daga ya kai kuma fa wani mizani in yawan barasan ya kai wani mizani a cikin jini kuma ya tsiba jiki sosai to fa sai a fara tambaye da mutum zai tsubu ne ya yi magana da yawa ya yi ta kuzari ga kazar da yawa daga ba kuma wani kai wurin mizani kuma fa sai a fara tambele ba za a iya tsayawa ba magana ya zama shirme a mutum zai yi aikata wani mugun laifi wanda da ba dan yana buge da barasa a wannan lokaci ba yi ba to wannan sai ya zama a matsala ga kwakwalwa kuma shi jiki mutum da kwakwalwar shi takan jarabci mutum ya saba da da yake yi da kuma tantalan da yake yi a yayin da ya sha barasa da kowane lokaci haka ke so ya zauna a ciki A eh, wata wannan yanayi a to shi ne abin da muke kiran shi jiratuwa ya samu addiction to daga addiction din nan fa za ka kalli ko mutum fa ya daina mai da hankali a wurin sana'a ya ne daina mai da hankali ga iyalin shi ya daina lura da kan shi yadda ya kamata ka ko ga talauci zai faru a wargajewan aure da wargajewan gida zai iya faruwa sannan wurin sana'a ba mutum ya zo talauci saboda baya iya mai da hankali wurin sanar. to wannan ɗaya daga cikin abubuwan da yake faruwa kira amma kuma akwai kuma tasiri da barasa shi wannan ethanol ne ke a cikin hanta yana cikin sassan jiki daga kwakwalwa sai hanta yan sa hanta a hankali ke ta kumbura bayan haka ita kumbura ta kai wani mizani za ta iya fara kuma lallacewa shine haka iya yakan iya kai ga wani ciwon hanta da ake kira shi liver cirrhosis ba dan kuɗi suke ba ha ba dan buɗar yabo ba ha ba dan da yabo Kullum wa dai dan su ci rayi ai sake wasu na ga Allah rabi Allah ka ba mu sa sama Allah ki ya ciwo amin a cikin bayanin da likita ya yi za a fahimci cewa ɗaya daga cikin illolin da shan barasa kan haifar mutum har da wani ciwon hanta da ake kira liver cirrhosis da turancin ingilishi ko cirrhosis da faransanci dakta shi wannan ciwon na hanta da shan barasa ke sawa ya yake ne ga hanta ba ganin bane da ya san hanta ko na dabba ne zai da dan da dan aucin ta kamar roba in ka maza amma in barasa ya lalata hanta za ta zama kamar jani kamar tantani kuma za ta daina aikin ta na hanta to in ya fara ni b'a libasus nan yana da wahalan dakatarwa dan gaba gaba gaba yake dakatar da shi na da wahala hata ta dinga lallacewa ta koma jari daga nan mutum zai su kukuce daga ya kumbura ruwa tare da jikin shi tari haki eh, wani ma ya ya fito mar kamar mace ma namiji ne ya kashe shi yelo a ya fitar da ƴan maritan shi su zuke in da yana zama namiji da zai zama ma wurin kusantar iyali zama babban matsala saboda ta abubuwa ɗaya bayan ɗaya su tabarbare ga irin canjin tunani da zai zama mutum baya lura da kanshi cin abinci ma ya zama ba shi ya fi so ba ya fi so sha barasam aiki ya lallace talauce da mutum gida ya wargaje a mutum ya da faduwa a titi kamar bai da hankali to wannan sa kaɗan daga cikin illolin shan barasa wayansu kwayaki kuma da ba barasa ba masu masu sa maye suna su ba za tasiri wurin wargaza mutum tsari na rayuwa Yadda za ga mutum a ce kamili ne yanzu in yana shan kwaya a ga abun kuma martabar shi ta zube zai kasa sauke nauyin eh, da yake kai shi matsayin uba in a matsayin ɗa ne ya bi iyayen shi ma zai zama wani matsala so akwai kwayaki da dama da shaye-shaye na mai irin su bibi. irin kwayaki da suka yaryaɗe su da dama a wasu sassa na namu na ƙasar Najeriya da wanda ba Najeriya ba ma akwai wanda suka manyan-manyan kwayaki kamar su cocaine su amphetamine da waɗansu heroin su crack cocaine duk suna na waɗannan suna da tasiri wurin birkita mutum da hana shi nutsuwa da hana shi mai da hankali akan abin da zai amfani shi a rayuwa wannan nan mala yawa eh, to dokta kamar idan eh, mai tu'amali da irin waɗannan eh, wato miyagun ƙwayoyi ko kuma su abubuwan samayi din kamar suka riga suka zama shi jiki kamar a akwai wasu hanyoyi da idan yana bukata zai iya bi domin ya rage ko kuma ya taƙaita ko kuma ma ya bar kwata-kwata waɗannan abubuwan To, ah, maganin abin da ka fara. Ah, amma in an fara mutum ya zama na ya jarabtu da shaye-shayen nan dena shi yana da matukar wahala. Da muguwar rawa kwanakin tashi da Hausa kan faɗi. akwai cibiyoyi da suke taimaka mutane da tsare-tsare na ilimi eh, da horaswa da za a taimaki mutum ya daina shaye-shayen barasa ko miyagun kwanaki wurare ana kiran su rehabilitation centers kamar a nan najeriya akwai kamar eh, rehabilitation center wanda national drug law enforcement agency suke tafiyarwa akwai wani ma da ya haɗa da wurin da ake jinyar mahaukata a dawa nawa kano wanda ya yi suna sosai a arewacin najeriya a wurin kokarin a taimakawa da suka jarabtu da shan barasa ko ko kimiyya ko kwaye su daina. da likitoci masu kulawa da lahiyanmu masu kulawa da rayuwanmu mai sama Allah ya taimake su To masu sauraro nan muka kawo ƙarshen wannan shirin sai kuma makon gobe idan Allah ya kai. Kafin nan godiya ta musamman ga bakon namu a yau, ta Sabu Ahmed, ƙwararren likita, kana mai koyar da aikin likita a jami'ar Jos da ke birnin Jos a tarayyar Najeriya. A nan kuma ni Hassan Barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance lafiya. Ba dan kuɗi suke ba ha, ba dan buɗe yabo ba ha, ba dan buɗe yabo, kurin waka dai dan su ceci rayu, ai sake wasu na ga Allah rabi. 아기 아저씨요 아뭉